anta hoho walla aganta agada belu kanda duna bireye kedi agani nogen bangen pay anta hoho walla aganta agada belu kanda duna bire nogoni ani kane hayi anta ho walla agantati imbe kendi kuna asi ken kaman ciginten payi hinu sikke golli siru kunga teeni golli buru nga neewendi imbe nga kaani kenya nga ne farin jabi sallallahu alaihi wa sallam fattaqu walau bi bishiqi tamra kakanu imbe nga hari ke nganaña tamari ntaxanden pakkeñe tamari hunce e tamare eh, nuxumbote mpake. kacinne kebe gadi har hibe gal nogonta kenga anna kiniti makin ma ya sababuwa an in kisini imbenga mawabe Yau ka serebe ganani ga munda na yaki hoayi kerin gollendi silami nun na ñaake danga na golli sirenña ken kama an nan golle ke bangandi soron na wari ayan pasangunta misali be ga kenga masibonta hina soron kita kenya anya sarleyba aña yimbeyba aña ba ada soron kasara ma jangirori ala dingira duyogo toro iti o mundona serebe ga katunu sadakindini an na kudema an nan giri na golli korenya ti allayi kundangani itora kenya gilli kamma mogobe ma kennanya sababuwa nu ganga la igana danga ina nya hibe ga an golle mina golleñangi dangani hibe ga kotan golle kembere iti awa dagana seren dangani anna sadakan bangandi anna bagandi sellanga kudo serena katu ñaxene aye goda kamanna hoña keɓe ankenga makata ñana sadaka ndenganari ke moxodi awa dagana dangani anna bangandi xagamaña keɓe alhaladi na kini gundondi kenya barajin nan kora. soro goni katta farenga i tampinto ñani miskino ñani honti maxa farenga soron kahuma meyi nantina sadaxa mbagandi ini dema madinankeyo gowanonga ken kota faren jomme naxani banna ñani ada kasi kabe bagandi na kini ken kini nden palle sede gabe giri hohogal lawa keɓe ɗangani ida dabari kenya sabu ɗangani faringa jaabi sallllahu alayhi wa sallam ati man sanna fi lislami sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumi alqiyama min ghairi an yankusa min ujurihim shay'an farin da ke ko sallallahu alaihi wasallam bai da farin da muru sahaba nun mahanantina sadaka kini kui i hata jinto nyami kebe hinani ka kiri aga demandi soron kiri inyaka da battenga farin ti serebe kana sunna sires sunna joppa dina kedi Eh, siro wo sene ga a baraje ngandangani sire sugar siginna ken golle meña golli sire keña a baraje ngandangani kenta sikki xa nanti allah wa ho ba banu ku baraje ngana ka hammaxa Allah a gara baraje keɓe kiña a timmante ana auto awtuna kinan xaaji yo xaay ganati sunna sire yere ken piti nanti batiyen kara batiye be allah gada kutu sume adi mogo ñaani salle adi mogo ñaani ko faare gada koyoy mogo ɓe hiijundi mogo ñaani ado kuntana serede ganati ina hoka kappa keñayi walla na hobogay an kamalliti bidi ayi